wasallam masu dauran aure Allah madaukakin sarki ya sanya albarka to a daidai lokacin da masu dauran aure suke fita daga cikin masallaci za mu saurari karatu daga bakin za mu saurari ci gaba da karatun alkur'ani daga bakin abubakar ishaq abdallah abubakar ishaq abdullah anta masha eh, Allah zan a a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 ينشر لكم ربكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رشدا وكذلك آه وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر يأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم آه. ولن تفلحوا إذا أبدا صدق الله العظيم to uh, barakallahu fik uh, abubakar ishaq abdallah to insha Allah uh, yan uwa yanzu zamu ci gaba da gudanar da wannan zama kamar yadda eh, aka tsara kuma ajandar saboda yanayin lokaci za mu tafi da ita kai tsaye cikin abubuwan da suka tara mu eh, a wannan taro kamar yadda aka sani eh, wannan akwai markazi na markaz dirasati sunnatin nabawiya fi ifriqiya shine yake gabatar da wannan hafal ko kuma ce taro na rufe wannan daura ta haddar hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan masallaci na khulafa'ur rashidun muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin waɗannan abubuwa da ɗalibai suka yi abu na gaba a cikin ajandar da take gabana shine za mu saurari karatun hadisi wanda abin da aka ba wannan nukta shine minti biyu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 كتاب الجنائز باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وللبخاري قال الله إن إن إن أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإن كره وإن كره لقائي كرهت لقاءه وفي حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قالت عائشة والبخاري أو بعض أزواجه إنا لنكره الموت قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضر إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا أضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وقفتم بين أيديكم لألقي لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الإيمان باب سؤال وفد عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد قالوا ربيعة فقالوا مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة وفي رواية فسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده عز وجل قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية وحده لا شريك له وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير وقال احفظوه وأخبروه من وراءكم والبخاري وفي رواية إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين والبخاري وفي حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منها فلا إذن to a ah, jazakumullahu khairan ah, to wannan shine abin da kaɗan daga cikin abubuwan da ɗalibai suka yi kamar yadda aka gani wasu daga cikin ɗalibai sun buɗe mana wannan zama da karatu na alƙur'ani wanda yana ɗaya daga cikin tushen wannan daura ya kasance mutum ya haddace alkurani baki ɗayansa ko kuma ya haddace mafi yawa daga cikin alkur'ani to idan mutum ya yi wannan haddace alƙur'ani sannan kuma sai zo ya ɗora da haddar hadisai kamar yadda muka ga 'yan uwa ɗalibai sun karanto alkurani da ka kuma sun karanto mana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka muna fata Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi akwai baki da yawa da suka sami damar halarta wannan waje ina ga zan ambaci wasu da ciki kafin kuma suna kara zuwa na dafa da yi. akwai malam yaku kuma sa'i wanda muna tare da wannan waje akwai malam mustafa muhammad mustafa wanda shi ma yana wannan waje akwai malam hussein abubakar akwai malam abubakar mustafa akwai da alhaji ibrahim ganyawo wanda shi ma yana da wannan waje akwai uh, malam abdulkadir tanyahu akwai abubakar usman uh, abu usman wanda shi ma muna tare da shi a wannan waje sannan akwai mu'ad uh, jibril da sauran baki da dama da suka halarta to sannan kuma na san dukkanin waɗanda suke wannan waje sun ga halartar babban malaminmu kuma uba fadilatu doktor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo wanda shi ma muna tare da shi a wannan waje sannan kuma akwai babban malaminmu Sheikh Malam Nura wanda aka sani da Nura Hanan ko kuma Malam Nura da ke koyarwa a sangayar Islamic Studies a Jami'ar Bayero wanda shi ma Malam Nura Abdallah muna tare da shi a wannan waje sannan akwai babban malaminmu mu Sheikh Abu Abdulrahman Sheikh Shu'aib gabdo shi ma muna tare da shi a wannan waje tare da sauran 'yan uwa da malamai da iyaye da ɗalibai da dama maza da mata waɗanda duk sun samu halartar wannan waje muna fata Allah ya saka kowa da alkhairi jawabi na gaba da zamu saurara wanda jawabi ne wanda shi ma zai zo a gurguje shine jawabin maraba da manyan baki ko kuma baki da suka halarta musamman waɗanda ban halarta sunayensu ba wanda dan uwa Abu Uthman zai gabatar da wannan jawabi a minti ɗaya ko minti biyu so malam ko sallama ne da manyan baki da dukkanin bakin mu kowa nan bakon mu babba ne sai a yi musu sallama mana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله wa أجمعين وبعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته muna marhaba da zuwa ga manya-manya malamanmu da iyayenmu da sauran baki abokananmu da sauran dalibai 'yan uwanmu dalibai da yayanmu da kannanmu duka duk wanda suka zo wannan taro mai albarka muna muku sannu da zuwa maraba da zuwa Allah subhanahu ta'ala ya sa a gama taron nan lafiya Allah subhanahu ta'ala ya maida kowa lafiya su ma ɗaliban Allah ya maida kowa gida lafiya kuma Allah ya musu albarka Allah ya sa na badi kuma da mu za a inda rai da lafiya Allah ya muku albarka muna wa kowa sanda zuwa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam jazakallahu khairan ah, wannan jawabi kenan daga bakin Abu Uthman wanda yana cikin waɗanda suke masu hidima sosai a cikin wannan harka ta daura ah, sannan Ah, da yawa daga cikin waɗanda za ku gani a wannan waje ko kuma mu da muke tsaye a ciki wannan waje har shi malam Abu Usman da ya bar wannan waje dukkanin mu ɗalibai ne ah, na malam Shu'aib a wannan dawar watakil shekaru da dama da suka wuce ka iya cewa shekaru goma sha wani abu wasu za su dinga ganin bakin fuska to amma dai alhamdulillah an sha gwagwarmaya sosai to domin jin gwagwarmaya yadda wannan daura ta fara ko kuma irin shirye-shiryen da ake a wannan daura don wani kawai zai shi a nan masallacin Rashidu rashidun ana daura yanzu ya ji cewa ai ya haddace bukhari da musulmi yanzu shi kamar ya zama shi ya yafi kowa ya yi kololuwa to don haka bari ka ji yadda abin ya fara da yadda shirye-shiryen ta yake ka ji cewa abu ne da aka fara shi batun yanzu ba don ka san kai ma meye mustawanka yanzu to za mu saurari A wasu jawabai game da ita kanta daurar da yadda take daga ɗaya daga cikin waɗanda suke hidimta wannan daura kuma ɗalibi na asali shi ma tun farko farkon fara wannan daura shine al-ustaz Ibrahim Isa Miko malam Ibrahim Isa Miko yana da minti biyar zuwa bakwai da zai gabatar da waɗannan bayanai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 واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد malamai manya masu albarka shugabannin wannan daura masu masaukin baki babban malami shugaban wannan cibiya ta haddatar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam الدكتور أبو عبد Shu'aib شعيب أبو dalibai yan uwana yana mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a takaice abubuwan da suka gudana a wannan daura kafin shiga bayani ita wannan daura ta samu asali ne daga kasar wato a saudi arabia a ƙarƙashin wani malami da ake kira a sheikh yahya ibn abdulaziz al-yahya ta zo kuma nan kasar ko in ce nahiyar afirka ne ta hanyar ɗaya daga cikin manyan malamai da yake kasar sudan ana ce mashi a umar azzain sannan wannan daura ta shigo najeriya ta hanyar a Dr. Shaib Abubakar Idris wanda yanzu shine shugaban wannan santa ta haddatar da hadisai a Afirka. Wannan daura an fara ta a Najeriya a shekara ta 2005. wanda babban malami a Sheikh Shu'aib shine fara gudanar da ita a garin Bauchi wannan daura da muke ciki a yanzu wacce ita ake rufewa ita ce karo ta goma sha biyar wanda kuma shine karo na uku a nan garin wato Kano an yi ta a shekara ta 2021 haka zalika an maimaita a shekara ta 2022 mu a shekara ta 2023 ana sake yinta sannan wannan daura ta fara ne a ranar lahadi shida ga watan august da ya wuce na wannan shekara ta 2023 sannan karatu ya fara a ranar litinin bakwai ga wata an samu adadin ɗaliban da suka yi rajista wanda sun kai ɗalibai tara. wanda waɗannan ɗalibai sun zo daga jihohi daban-daban sun kunshi maza da kuma wato mata adadin maza ɗalibai ya kai biyu da da arba'in bakwai, wanda adadin mata na wannan daura shine biyu. wanda jimilla an ka hada shine tara kamar yadda bayani ya gabata sannan akwai waɗanda suka halarci wannan daura a shekarun baya wanda kuma sun sake zuwa wannan dauran muna tare da su wanda adadinsu ya kai a mutane 87 maza da mata sabbin ɗalibai kuma da suke cikin wannan daura adadinsu shine 202 wannan daura kamar yadda sunanta yake bayyanawa daura ce ta haddatar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai masu dawwana hadisi suka wato rubuta su shi kuma Sheikh Yahya ibn Abdulaziz Yahya ya dauko wani salo na tara waɗannan hadisan da kuma takaita su littattafan da ake haddacewa a wannan daura sun hada da wato sahihul bukhari da kuma sahihu muslim sahihai ne waɗannan littattafai malam ya haɗe su waje ɗaya ya kuma takaita ta yadda duk wani hadisin da ya maimaitu yakan kawo shi ne sau ɗaya ba tare da ya maimaita wannan hadisin ba haka zalika hadisin da bukhari da muslim suka yi ittifaki a kai idan ya kawo lafazi ɗaya kadai ya wadatar idan kuma akwai wani bambancin lafazi wanda yake a cikin bukhari wanda babu shi a cikin muslim malam zai yi wato ishara da shi da jan rubutu kamar yadda yake a cikin littafi idan kuma a cikin hadisi da akwai wani lafazin da ya bambanta da Bukhari wanda Muslim ne ya rawaito shi kuma malam yana kawo shi a gargashin hashiya. Dangin waɗannan hadisai sun shafi mujalladai guda hudu wanda ana su al-ahadith al-muttafaq alaiha. Sannan an biyo bayan wannan al-muttafaq da mujalladi guda ɗaya wanda al-Imam al-Bukhari ya takaita ya kadaita da rawaito shi. Wannan ya kunshi hadisan da al-Imam al-Bukhari kadai ya rawaito. shine juz'i na biyar kenan mujalladi na biyar sannan mujalladi na shida ya kunshi hadisan da wato muslim kadai ya rawaito wanda babu su a cikin bukhari wanda idan mun hada waɗannan muna da mujalladai guda shida wanda suka kunshi hadisan da bukhari da muslim suka rawaito gaba daya sannan biye da waɗannan mujalladai guda shida na hadisai akwai mujalladin wato ah, sunan na abi dawud wanda waɗannan hadisai na Abu Dawud an takaita da hadisan da ba su zo a cikin Bukhari da Muslim bane kadai duk wani hadisin da ya zo a cikin Bukhari ya kuma zo a cikin Muslim idan yana cikin Abu Dawud ba a rubuta shi a cikin wannan mujalladin na Sunan Abi Dawud za a takaita da wanda bai zo a cikin littattafan da suka gabata ba wannan Abu Dawud yana da mujalladai guda biyu idan mun haɗa muna da mujalladai guda takwas kenan jimillan littattafan da malam ya har harhaɗa sun kai littattafai guda goma sha takwas wanda wannan tsarin da na yi bayani a kai haka ya tafi zan kirgo mana sauran littattafan ba tare da na mana bayani a kan sabacin da bayani ya gabata bayan abu dawud akwai tirmizi sunanin tirmizi sannan akwai sunanin nasa'i shi ma yana kan wannan tsarin sannan akwai sunan na ibnu maja da kuma sunan na alimam addari sannan bayan waɗannan sunan din akwai masanid wanda waɗannan masanid din sun kai guda biyar akwai musnad imam ahmad akwai musnad ibn abi Shaiba, akwai musnad ishaq bin rahawiya akwai kuma musnad imam al-bazzar sai musnad abi ya'la waɗannan suma suna dunkule a cikin mujalladi guda ɗaya Sanan akwai sahih na al-imam ibn khuzaima da kuma sahih na ibn hibban sannan akwai mustadrakul hakim sannan akwai ma'ajin guda uku na al-imam at-tabarani akwai kabir akwai al-awsat akwai kuma al-mu'jam as-saghir waɗannan su ne littattafai manya na hadisai da malam ya haɗa ya su cikin mujalladai goma sha biyu wanda adadin waɗannan littattafan ya kai guda goma sha takwas waɗannan su ne littattafan da ake haddacewa a wannan daura sannan akwai ɗaliban da matakinsu bai kai waɗannan littattafai ba wanda an takaita da ba su littafin umdatul ahkam akwai kuma ɗaliban da da su tarro wannan daura aka buɗe musu halaka na ƙur'ani na musamman domin wato ƙara ƙarfafa haddan alqur'ani mai girma yadda ake wannan hadda ne kamar yadda yake a sharaɗi na wannan daura duk wanda zai wannan daura zai kasance mahaddaci na alqur'ani mai girma ya zama kuma yana jin larabci akan bai wa ɗalibi littafi ne ya je ya haddace ya zo kuma ya bai wa malamin shi wato hadda a halaka muna da halakoki guda 28 guda 24 duka na maza ne guda hudu kuma na mata ne a cikin halakoki guda 24 na mazan nan guda daya halaka ce ta alkur'ani mai girma wacce take kunshe da dalibai guda bakwai sannan akan fara karatu a wannan daura da zaran an tashi da asuba karfe hudu akan fara majalisi kuma halaka wato bayan an yi sallan asubahi sannan kowace halaka da malaminta halakan maza malamai maza ne haka zalika halakan mata malamai mata ne akan samu ɗalibai da suke haddace shafuka na waɗannan littattafai daga shafi shida shafi goma shafi sha biyar ashirin har akan samu wasu daga cikin ɗalibai da a yini ɗaya da kuma daren shi sukan haddace shafin da ya kai shafi casa'in sannan kowane ɗalibi an lazimta mishi ya haddace alal akalli littattafai guda biyu mujalladai guda biyu wanda waɗannan mujalladan babu wanda yake da shafuka ƙasa da ɗari da hamsin akwai mai shafi ɗari da sittin da hudu akwai mai ɗari da saba'in akwai ɗari biyu akwai mai shafuka kamar ɗari uku da goma sha wani abu kamar sunan abi dawud sannan an samu adadin ɗalibai da yawa waɗanda suka haddace waɗannan mujalladai guda biyu da ake bukata akwai waɗanda kuma suka ƙara a kai sun kai har uku akwai wanda ya kai har hudu an samu ɗaya daga cikin ɗalibai wanda ya haddace mujalladai guda biyar a cikin wannan kwanaki talatin da aka yi na daura wannan na daga cikin nasarorin da aka samu a wannan daura sannan akwai ɗalibai da a cikin wannan dauran suka kammala haddansu na waɗannan littattafai guda goma sha takwas muna da ɗalibai guda takwas wanda suka kammala su a cikin wannan daura wanda gabanin wannan a daurorin da aka yi baya akwai ɗalibai sama da guda ɗari waɗanda suka haddace waɗannan littattafai guda goma sha takwas amma daga ƙasashe daban-daban kama daga nan gida Najeriya da kuma ƙasar Nijar, Burkina Faso, Guinea Conakry, a Chad, abin da ya shafi Cameroon da sauran jihohi da suke nan Wasu Africa da kuma ƙasa ta Nijar. sannan daga cikin nasarar da aka samu a wannan daura shine bayan an kammala karatu an gudanar da jarabawa wanda alhamdulillah sakamakon jarabawa ya nuna cewa ɗalibai sun kai kashi saba'in waɗanda suka haye waɗannan jarabawan da aka yi wanda alal akalli ba wanda yake da kasa da maki arba'in a ciki wannan shine a takaice akan abin da ya shafi wannan daura muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a cikin abin da aka gudanar Allah subhanahu wataala ya taimake mu akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jawabi kenan daga bakin ɗaya daga cikin malamai da suke gabatar da wannan halakat da kuma abubuwa da suka shafi daura shine al-ustaz Ibrahim Isa Miko wanda duk wanda ya saurari wannan jawabi zai san cewa lallai aikin nayi ne kuma abu ne da ya shafi hadda kuma haddar sai an bibiya an tabbatar da cewa lallai mutum ya yi ba wai kawai mutum ya zo ya ce awa cewa ya haddace ba alhalin kuma bai haddace ba akwai wasu bayanai da suke da alaka da wannan bayanai da malam ibrahim isami ko yayi wanda akwai wasu ayyuka da ake gabatarwa kafin daurar ta tsaya ma'ana ana gudanar da wasu abubuwa daga bayan fage wanda galibin waɗanda suke cikin daurar wasu ma da yawa ba za su sani ba wanda za mu ɗan saurari ɗan uwa al-ustaz malam Hamis, Abubakar wanda zai mana bayani akan waɗannan irin hadamat da aikace-aikace da ake gudanarwa malam Khamis fadl mashkuran majuran بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله bayan haka assalamu alaikum ya jama'atul muslimin muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama ganin ƙarshen wannan daura kuma muna godiya wa bakin da suka halarta kamar yadda muke sallama wa manyan malamanmu da bakinmu gaba ɗaya a takaitan takaitawa wannan daura da ta gudana kamar yadda aka ji daga bakin wanda ya jagoranci lajina ilmiya abin da ya shafi zaman ɗalibai na wannan kwana talatin da suka yi a wannan daura ita wannan cibiya mai haddata da sannan tana ɗaukan hidiman ɗalibai gaba ɗaya duk wanda ya zo wannan daura ana bashi ci ana bashi sha ana kuma masa wanki wannan shine hidimomin da aka ake yi wa ɗalibai domin su samu daman yin hadda wanda a wannan daura ɗin da ma daurorin da suka gabata akan ba wa ɗalibai abinci so hudu a rana na farko kasancewan lokacin karyawa na asali sai karfe goma ganin cewa wasu suna da olsa suna fama da wani rashin lafiya ko ba su iya jura yunwa sai ake farawa karfe bakwai a basu shayi da ainihin cincin ko biskit kafin karfe goma wannan shine lokaci na farko karfe goma kuma a ba su abincin karyawa karfe ɗaya kuma ko ɗaya da rabi bayan sallan azhar sai a ba da abincin rana daga nan kuma sai abincin dare kusan da rashin lafiyan ɗalibai da wankin ɗalibai duka wannan kasan ana ɗaukan nauyinsu domin su samu daman haddan wannan hadisi to ita wannan daura wannan duk abu da ake hidima ce ta kuɗi ta ciyarwa ɗin nan wanda kasancewan abubuwa sun yi tsada da yawa a wannan daura ɗin da aka gudana an kashe da kuɗin da ɗalibai suka taimaka a tsakaninsu da al'umma da suka taimaka da kayan abinci idan ka haɗa jimilla da rashin lafiya da aka yi ta ɗaukar nauyin mutane daban-daban an kashe abin da ya fi miliyan bakwai a wannan daura ɗin. wanda mun samu mutane da yawa da suka taimaka da kayan abinci wanda ba za mu gushe ba bayan godewa Allah subhanahu wataala muna gode musu daga cikin mutanen da suka ba mu taimako wajen gudanar da wannan daura din akwai Alhaji Muhammadu Baba wanda wannan bawan Allah shi ne bawan da ya fara hoɓɓasa wajen ganin cewa wannan daura din ta ci nasara ta wajen ba da abincin da ya ba mu shinkafa buhu goma ya ba mu man gyada jarka goma sha biyar ya ba mu ainihin itacen girki da gidan da da a yi girki din wanda icen ya kai mota guda biyu ya ba mu kuma ainihin abin da ya shafi doya guda ɗari uku don a ciyar da ɗalibai bayan haka ba bai gushe ba ya ba mu fiyo wata da ya kai ainihin leda ɗari uku bayan shi akwai makwabcin wannan masallaci shi ma muna gode masa akan wannan abin da ya yi alhaji ɗallami wanda shi ma ya ba mu shinkafa buhu goma haka nan kuma ya ba mu makaroni buhu biyar da spaghetti ainihin buhu a katan biyar da ƙarin man gyaɗa jarka guda wanda bayan wannan shugaban wannan masallaci shugaban wannan markazi da ya ƙarfafa a yi wannan daura ɗin ba za mu bushe ba muna masa addu'a wanda shi ma sai da ya ba mu ainihin shinkafa da ya kai buhu ashirin Allah ya saka masu ranar wanda akwai bawan Allah da duk shekara idan an zo wannan daura ɗin nan a yakan zo in bai zo da kansa ba yakan zo da ai yakan turo wakilinsa wanda shi ne shugabanmu lajina na khadamat abu usman wanda wannan bawan allah sai da ya saya mana saniya katuwa wanda shine ɗalibai suka ci aka kuma yi farfesu aka ci aka raba wanda kudinta Allah ya saka masa da alheri injiniya malam kiyari Allah ya saka masa da alheri bayan haka akwai wani bawan Allah da ake kiransa Alhaji Abubakar Alka'ida lokacin da muka fuskanci karancin abincin dare na shinkafa kenan da ake dafawa sakamakon ta rana kullum lafiya lau saboda mun samu gudumawa da yawa shi kuma ya zo ya bamu dubu ɗari biyu a sayi shinkafa ta dafawa Allah ya saka masa da alheri a ƙarshe kuma akwai wani bawan Allah Alhaji Ilyas shi ma ya bamu fiyo wata jiya ma ya ƙara ya ce a rabawa wasu ɗalibai lifton mai a fakir guda ɗari Allah ya saka masa da alheri sai kuma akwai wani bawan Allah shi ma makwabcin wannan masallaci duk ranar juma'a akan kawo abincin rana wanda ba mu san sunansa ba shi ma Allah ya saka masa da alheri wanda idan ka haɗa kuma akwai jagora wanda ya yi tattaki ba dare ba rana wajen ɗalibai su samu masauki malamai su samu masauki wanda sheikh Abdullah Abdulwahab wanda ya sama mana masauki a gurin bayan Allah daban-daban shi ma Allah ya saka masa da alheri wanda abubuwan da aka mana ba abin da damu ce sai mu gode wanda jimillan abin da aka taimaka ta ɓangaren mutane wa ya kai abin da ya kai kusan miliyan uku in muka yi jimillan kayan abin da suka taimaka mana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya saka kowa da alheri akan wannan gudumawan da ya bayar wassalamu alaikum wa rahmatullah masha Allah wato ai muku wanki ai muku abinci a dafa saniya ai muku wanka oke malam wanka mai musu ake ku saura kirisma ce ashe haddar ma yi muku ita yi. kenan ma wannan kai kana zaune haddar mayi yi maka kawai aka yi. to gaskiya wannan abu ne na kokari na ayaba wanda kuma ya kamata bayan Allah da da waɗanda aka ambaci sunansu da ma waɗanda ba ambaci sunansu ba ya kamata mu musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi lallai wannan abin da aka yi a daidai irin wannan lokaci da ake fama da wannan matsi a wannan ƙasa gaskiya abu ne wanda yake na ayaba ko muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya musu a cikin mizanin su kuma wani abu da nake so in ƙara akan wannan wato Allah ne ya sa wannan daura 'yan uwa ne suke yin ta ɗaliban ilimi da malamanmu yanzu da a ce wata local government ce za ta yi ko wata hukuma ai miliyoyin da zaka ji sai dai ka ji miliyoyi dubunnan miliyoyin kuɗi zaka ji an cire domin a gudanar da wannan abin to wannan yana nuna maka yadda ake a hakan ma an takura an matse amma ka ji miliyoyi miliyoyi ba malam wani kawai yana zaune yana ta'adda yana zaton shi kamar yafi kowa to wani kuma gashin yana ta karbe ladan shi ma zahaba ahlu dusuri bil ujum su kuma sun kawo kudin su su ma suna yi to saboda haka muna fata Allah madaukakin sarki ya saka wa kowa da alkhairi tun daga kan malaman mu da iyayen mu da yan uwan mu da waɗanda suka taimaka da waɗannan abubuwa Allah ya saka musu da alkhairi haka nan a cikin masu gabatarwa akwai masu eh, gabatar da harakatin <clears throat> akwai yan uwa da dama gaskiya waɗanda lokaci ba zai bari a ambaci sunayensu ba tun daga malaman halakoki da malaman da suke yin wasu abubuwan kamar yadda na faɗa daga bayan fage wanda wani ma ba za ka san yana cikin gudanar da wannan abun ba sai yanzu da aka faɗa muna fata Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi abu na gaba da za mu saurara shine jawabi daga ainihin babban malaminmu kuma uba kuma jagora a wannan tafiyar da wannan daura gaba ɗaya shine a sheikh abu abdurrahman dr sheikh shu'aib abubakar idris wanda za mu saurari dukkanin abubuwan ma da wanda muka faɗa da wanda ba mu faɗa ba za mu ji daga bakin malam da fatan allah ya saka malam da alkhairi allah ya kare masa jagora أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wata'ala wadda cikin nufinsa da ƙaddarawarsa muke haɗuwa a wannan safiya na lahadi yau nawa ne ga safar a babu fi riwayatin sha takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau biyu a uku ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da uku na miladin isa alaihi salam wanda muke haɗuwa don munasaban kammala daura ta haddan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karo na goma sha biyar a wadda cibiyan karantar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Afirka take shiryawa tare da haɗin kan markazu khulafa'ir rashidin da ke nan a sharaɗa a babban birnin Kano wanda yake ƙarƙashin gudanarwan ubanmu malaminmu jagoranmu imamu ahli sunna sheikh abdulwahab bin abdullah hafizahullahu ta'ala wanda an ji bayanai game da wannan daura ba tsawaitawa zan yi ba a la shakka a wannan daura kamar yadda muka ce ta ɗauki tsawon wato wannan shine karo na goma sha biyar wanda Sheikh Yahya bin Abdulaziz Al-Yahya hafizahullahu ta'ala ya kago kuma ya gina wannan alkhairi ya assasa shi kuma har ya iso gare mu muke gudanar da shi a matakai daban-daban da ɗalibai suke haddacewa. to a nan bayanin da zan yi a takaice ne wannan daura dai da wannan cibiya ba wai iya wannan daura kawai take shiryawa ba a wannan shekara a ƙarƙashin wannan a cibiya an gudanar da daura a ƙasar Nijar wanda an samu ɗalibai ɗari da hamsin sun sharaka ɗari da takwas maza arba'in da biyu mata a matakai daban-daban daga Bukhari har zuwa ma'aji tabarani an samu ɗalibai biyu sun kammala waɗannan littattafai guda goma sha takwas ɗaya namiji ɗan mali ɗaya mace ƴar Najeriya wanda suka kammala a wannan daurar an gudanar da wannan daura haka a ƙarƙashin wannan cibiya a ƙasar Ghiniya wanda an samu ɗalibai uku sun sharaka an samu ɗalibai biyu wato maza da mata mutum tamanin da an samu ɗalibai biyu sun kammala littattafan nan gaba ɗaya haka a nan Najeriya a ɓangaren kudu an samu ɗalibai sittin sun yi wannan daura an samu mutum biyu sun kammala su ma majmu na wannan littattafai a can kudu kenan a ɓangaren ƙasashen yarbawa wanda da a haɗe ake yi ci gaba ya sa an shi ɗalibai wadda ake gudanar da wannan daura a can haka kuma har yanzu reshe ne na wannan markazi ana gudanar da wannan daura a ƙasar gambia wanda su ma jiya jiya suka kammala to a jumalla dai an samu ɗalibai sama da mutum dubu biyu a waɗannan shekaru sun shiga wannan daura a matakai daban-daban wanda an samu ɗalibai sama da ɗari da hamsin wanda sun kammala maza da mata to alhamdulillah cikin gamdakatar da Allah ya yi mana shine wannan daura yadda ake gudanar da ita akwai kwamitoci kwamitoci guda uku muke da su akwai kwamiti na ilimi akwai kwamiti na hidiman ɗalibai akwai kwamiti na shi'onu tulla. to abin farin ciki dukkan gudanarwa da nan da waje wanda kafin da in yi bayani akalla dai mun kai zuwa ƙasashe goma sha bakwai na afirka to dukka inda ake gudanar da dauran duk dai ɗalibai ne da aka raine su a wannan cibiya waɗannan lijan su dukka waɗanda suke gudanarwa da aiwatarwa ɗalibai ne da aka yaye su ko suke cikin wannan tafiyar ta inda abin farin ciki an assasa abin da insha Allahu ba zai tsaya ba bai ratayu da wani mutum ba ba gani ba ba ga wani ba yau in na faɗi na mutu ba na tsammanin wannan program zai tsaya saboda abin da ake yi akwai abin da ni ma ban sani ba sai dai a ce min an yi kaza an gudanar ta kaza an shigar da kaza kaza yana tafiya to alhamdulillah wannan ni'ima ce daga Allah to babban ni'ima duka ɗaya da za mu gode wa Allah akan wannan tafiyar gaskiya goyon baya da marawa da malaminmu suke mana da ƙarfafa mu da suke yi ala ra'sihim waɗannan manya-manyan jigajige da mai karatu da su muka zauna a ƙarƙashinsu a babban malaminmu profesa muhammad thani umar rijiyan gaskiya ne ah, da kuma sheikh ah, dr bashir da sheikh abdulwahab abdallah da su professor mansur sokoto dude wani malamin sunna kai hatta wanda ba malamin sunna ba ba dai wanda muka ji ya soki wannan tafiyar to alhamdulillahi wannan yana ɗaya daga cikin cin nasarar da muke ganin Allah ya mana gamdakatar a yada wannan alkhairi kuma a kullum bayan Allah nan karfafa musu ke yi duk wani abin da muka taso muka ba da shawara sukan karfafa mu akan a ci gaba hakan nan bayan Allah waɗanda suke ba mu tallafi na ganin cewa wannan aiki ya fi ƙarfi wanda yana buƙatan budget kamar yadda mai gabatarwa ya faɗa na local government ko na state a ce sai an yi budget ne a ciyar da ɗalibai aƙalla a wannan daura muna ciyar da mutum sama da ɗari uku da hamsin amma ba ran da aka ce yau ana jin yunwa ko an kwana da yunwa ko an rasa abin da za a ci cikin ikon Allah in ta matsayi anan sai Allah ya buɗe ta ta nan Allah ya karfafe su ya saka musu da alkhairi har yanzu a cikin wannan alkhairi waɗannan littattafai da aka yi haddace aƙalla ɗalibi zai haddace hadisai dubu biyar da ɗari uku da bakwai wannan babu maimaici idan ka ce da shawahid to hadisai sun fi dubu goma da ake haddacewa wannan tsoron hadisan da aka masu rakami an ce an abi huraira an masa rakami in an ce wa fi hadith ibnu abbasin abi huraira abdullahi ibn umar abdullahi ibn amr shi ba a masa rakami so a jumalla waɗannan littattafai sha takwas akan haddace hadisai dubu biyar da ɗari uku da bakwai ah, wanda kamar yadda na faɗa akwai wanda sun kammala kuma daga cikin abin da yake na farin ciki wannan cibiya a ta ci nasara ta inda wato a wannan tafiyar akwai wanda suka yi sha'awarta cikin jami'o'in waje ganin irin hoɓɓasa da waɗannan ɗalibai zakakurai suke yi wallahi suka ce to muna bukatan a bamu sunayen ɗaliban za mu dinga ɗaukansu mu ba su scholarship wanda aƙalla muna da ɗalibai sama da talatin wanda suke karatu a jami'atu Malik Khalid a Saudiyya da sunan wannan cibiya kawai aka ɗauke su akwai wanda suke matakin doktora akwai wanda suke matakin majistar akwai wanda suke matakin jami'a saboda haka wannan duk alkhairi ne da waɗannan bayan Allah suka gani wanda kuma wannan shine abin da ake bukata yaranmu wanda kila bai da gata da zai ci gaba da karatu ya samu wannan dama kuma sun je sun nuna mana su ƙyaƙya ne wanda abin farin ciki har kyauta wallahi sai da jami'an ta aiko mani saboda ƙwazon da ɗaliban suke da shi wannan abin farin ciki ne wanda muna fatan mu buɗa shi ba wannan jami'a ba akwai jami'an da suka nemi cewa insha Allah su ma za su da irin wannan tallafi ga waɗannan ɗalibai saboda haka la shakka wannan daura tana bukatan goyon bayan al'umma malamanmu masu halinmu kamar yadda aka ji ba sai na maimaita ba wadda suke tsayuwa ba dare ba rana wajen ganin cewa wannan alkhairi ya ci gaba to ba zan rufe ba zan yi godiya amma daga cikin alkhairi da wannan cibiya wani zai iya tambaya to ina ne mazauni wannan cibiyar idan ina son ga tunda wannan cibiya ba iya manufanta ta haddatar ta sake ɗalibai ko su je su yi karatu a wani wuri ba muna son mu samar da cibiya kamar sangaya ce ta dindindin na haddatar da hadisan manzon Allah da zurfin bincike akan hadisan manzon Allah kai ba ma na waje ba a nan cikin gida a ƙwaƙulo a binciko babban malaminmu yana da rubuce-rubuce da sauran waɗanda suka gabace su suna da rubuce-rubuce a nan kasar tamu abin da ya shafi hadisi ina ne matattaran da za a iya tsamo a yi hidima wa waɗannan rubuce-rubucen da aka yi to yana cikin manufa na wannan cibiya a ƙwaƙulo irin waɗannan rubuce-rubuce a masu hidima a fitar da su duniya ta san su saboda haka muna bukatan kenan a samar da wani guri na dindindin na cibiya na karantar da hadisan manzon Allah wanda wannan kuma ya samo asali daga shawaran da babban malami Allah ya masa rahama ya ji kanshi Sheikh Ishaq ba daga kasar Côte d'Ivoire Sahil al da yake da markazi na karantar da Qur'ani da riwayoyinsa lokacin da muka shirya daura a can a 2008 ya bamu shawaran cewa kun zo da abin da muke karancin sa kasashen mu na Afirka ku je ku samar da cibiya na horar da ɗalibai akan hadisi to wannan ya saka muka soma neman gurin da zamu assasa wannan cibiya a 2010 ko 9 muka fara nema a zamfara Allah bai sa muka dace ba 2010 muka yi wannan bukatan muka nema aka samu wani dattijo mutumin kirki Allah ya masa rahama shi ma kyare sandabe Allah ya masa rahama mutumin Borno tsohon sakataren gwamnatin jihar Borno ya ba mu fili girmansa hekta ashirin ya ce mu je mu duba in yayi mu gina santa to yanayi na borno ya saka abin ba zai yiwu ba saboda target din na afirka ne ba target na borno kaɗai ba ko nigeria kaɗai muka ce eh wannan fili ya yi amma yanayi na borno a lokacin ba zai yiwu ba muka dawo bauchi da ofishin a bauchi nan ma hajiya aisha awak Allah ya daɗa mata albarka a rayuwarta da ta ji labarin wannan cibiya ta ce akwai fili mai tsada ta ce ga filin ku je ku duba in yayi mun baku ku gina santa amma a rukuni gurin da ake masana'antu ne a Bauchi muka karbi filin muka ce mata amma za mu sayar da filin mu nemi fili inda ya dace ta ce ku yi abin da ya dace to wannan ya saka muka muka samu guri guri muka zo muka so mu zuba kuɗi aka zo a ƙarshe abin ba zai yiwu ba saboda babu ruwa a gurin masu bincike sun zo an tona rijiya tsawon kafa ɗari da ashirin ba a samu ruwa ba to muna haka Allah ya mana gamdakatar Abuja ministan Abuja shi ma muka kai masa ziyara cikin tattaunawa ce to shi bai da kuɗi wannan cibiya yana ganin abin da zai iya mata ya bata fili shi ma ya bata fili wanda girmansa hekta ɗaya da rabi to kun san dai Abuja mun yi dai duk abin da ya kamata yanzu duk hayakin da wannan minista yake da shi bai isa ya taba filin ba saboda duk wani abin da ake bukata officially mun yi mun gama to amma fa gina gurin sai an samu ginanne saboda haka abin a tsaye yake to amma sai aka duba to ina kuke gani inda za a ba ku shawara yanzu dai can mu'allaki ne to ina ne za a samu isnadi muttasili ah anya ba ku yi son kai ba kuwa to kun canka saboda haka Kano tumbin giwa la shakka wannan ya saka daura da muka yi a jere sau uku kasancewa gaskiya tsakani da Allah in ana maganan malamin hadisi a kasan nan in aka ɗauko Kano to suna ciki in ana maganan masu gardama da hadisi ma saboda haka gaskiya tunani ya dawo cewa wannan cibiya tare da shawarwarin malaminmu da malaminmu shek Abdulwahab da Dr. Professor duka mun nemi shawarar su cewa muna tunanin ina ma a ce mun dawo da wannan cibiya a Kano suka ce wannan ɗari bisa ɗari yayi saboda Kano cibiya ce guri ne da kowa zai iya shigowa guri ne na ilimi guri ne na ɗaliban ilimi guri ne na musulmi a ko'ina saboda haka a yanzu wannan shi ne tunani na cewa in Allah ya yadda watakila kafin shekara mai zuwa sai dai ku zo taron buɗe wannan cibiya a Kano insha Allah ta'ala saboda haka la shakka wannan shi ne tunani a yanzu kuma na san kowa zai samu farin ciki na wannan alkhairi to a takaicin takaitawa wannan shine a ah, jawabin da nake so in gabatar kuma ba zan rufe ba sai na jaddada godiya ga Allah sa'annan ga jagoran mu kamar yadda na faɗa shi mai wannan guri wanda yake an san shi mutum ne mai son alkhairi Allah ya daɗa wa rayuwarsa albarka ya rike mu a matsayin 'ya'ya. kuma duk abin da muka ɗebo muka kawo da zafin kai da me da me da me haka ne zai haƙura ya karɓa to kuma haka zai ci gaba da karɓa da kuma malaminmu hakan nan wannan nurun ala nurin malan nura wallahi wannan bawan Allah shi ma ya rike mu hannu biyu wanda yana ɗaya da cikin mutanen da wannan shiri yana karɓansa yana farin ciki da shi wanda abin farin ciki a tafiyan nan akwai marayu aƙalla bana marayu wajen ashirin da biyar muke da su daga kasan borno wanda marayun nan ya cancanci a masu kyauta ta musamman wajen ƙwazo da tarbiyya da jajircewa wanda a ciki akwai mace wanda ba don an taka mata birki ba bana ta fara amma ta haddace mujalladi uku sai da aka tsaye da ita aka ce ta yi haƙuri ta yi muraja'a ba don haka ba sai ta kammala hudu muttafaqun alaihi saboda haka muna da irin waɗannan ina hukumomi ina masu hali a ce nan zaka zuba kuɗinka a irin waɗannan matasa wanda ba za su baka kunya ba saboda haka waɗannan dukka dokta nura ya nuna cewa a shirye yake waɗannan marayu ya ga cewa sun yi musharaka a wannan alkhairi to Allah ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi hakan nan masu hali makwabtan wannan masallaci hakan nan malamai daga Sheikh Abdullah Gadon Kaya da su Sheikh Abubakar Abdulsalam da su Sheikh Lawal Abubakar Trayum da kuma Sheikh Ishaq Adam Ishaq barista wanda duk sun zo nan sun zuba mana ilimi sun zuba mana muhadarori Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi da Sheikh Al-Qasim wanda bana uzuri yasa bai samu zuwa ba bara ya zo ya bamu wato muhadara na ƙarfafa ɗalibai da haɗa dankon zumunci wanda yana cikin manufofin wannan cibiya na haɗa dankon zumunci tsakanin ɗalibai da malamai da nutsar da su wajen ganin cewa sun yi abin da ya kamata yadda ya kamata hakan nan dr bashir duk sun nuna mana farin ciki saboda uzurori yasa bai samu zuwa ba da ɗan gidan shi sheikh abdulwahab a shi sheikh abdallah kenan wannan bawan Allah la shakka ya taka rawa wajen ganin cewa wannan alkhairi ya gudana kuma kyawun ɗaya gaji babansa ta inda muna ganin ko da a ce yau malam baya nan wannan alkhairi zai ci gaba ko da an kafa shibiya a garin nan wannan masallaci mu ne wannan program ba zai bar nan ba saboda haka muna matukar godiya Allah ya saka da alkhairi wanda wannan shine tafiya na sunna a samu haɗin kai da ɗorewan alkhairi hakan nan waɗanda suke fiffike na da kafofuwa na wadda ɗaliban da ba sa bacci ba dare ba rana sun bar ayyukansu daga abin da ya shafa Sheikh Yahaya Sheikh Muhammad Al-Khamis da sauran lijan na hidima wallahi ba abin da zan ce musu kamar yadda na faɗa yau wallahi in aka ce ba ni ba na tsammani wani alkhairi zai tsaya saboda samun irin waɗannan jajirtaccen ɗalibai masu amana wadda su ne za su tafi waɗannan kasashe su je su gudanar da daura ba sai na je ba kuma abu zai tafi yadda ya kamata saboda haka ina masu addu'a Allah ya yi albarka a rayuwarsu Allah ya haskaka masu rayuwarsu Allah ya yawaita mana irinsu haka nan wato gidan rediyo na rahama wanda shi Dr. Nura ya yi jagoranci aka gudanar da shirye-shirye har guda uku a wannan gida suka yada Allah ya saka musu da alkhairi ba zan manta da sunna TV Afirka TV Usman TV da suka tsaya wajen yada wannan alkhairi duk abin da aka yi sukan yada wa duniya Allah ya saka musu da alkhairi a ƙarshe waɗannan bayan Allah ina jaddada godiya ga Alhaji Imrana wanda shine mai masauki na Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya wa dukiyansa albarka Alhaji Muhammadu kan ba abin da za a ce masa Allah ya saka masa da alkhairi alhaji Lami da alhaji abubakar me aka ce sunan nashi alka'ida mai zare duka waɗannan bayan Allah da wani abu ya taso sukan zo su kawo mana ɗauki Allah ya sanya wa rayuwarsu da dukiyoyinsu albarka ɗalibai wanda suka ka sun ɗauki amana ku ci gaba da wannan amana daura bayan daura kun kammala daura ku ci gaba da daura Allah ya haɗa mu a wani lokaci Allah kuma ya yawaita mana ire-irenku nan a ƙarshe ina kira ga 'yan siyasanmu jagororinmu su mai da hankali a irin raya matasa irin waɗannan alkhairi. wallahi al'umma za ta samu mafita a duk lokacin da ta faɗa a cikin wani yanayi sa'annan muna addu'a Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya zaunar da kasan Niger lafiya Allah ya sa wannan abin da ya faru ya zama alkhairi a sulhun tashi da ma sauran kasashen musulmi Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya dada hada kawunan mu Allah ya saka wa malaman mu da alkhairi anan nake rufe nake cewa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikun alaikum wa rahmatullah ya kamata a gare wa malam kabbara ko kwaya ɗaya ce <laughs> malam Allah ya saka da alkhairi ah, malam ya faɗi jawabai waɗanda suke masu matuƙar mahimmanci da kuma nuna mana irin ah, yadda wannan daura take da irin gwagwarmayar da ake fama da ita da kuma har wuraren da ake yin wannan daura ma'ana ba wai a ƙasar Najeriya kawai ba har ma da wasu ƙasashen Afirka ana gabatar da wannan daura wadda kuma kamar yadda malam ya bayyana irin mu dai irin ku irin ku dalibai da suke sharakawa a cikin wannan daura su ne dai ake samu suke zuwa su waɗannan ƙasashe domin yada wannan manufa ta kariya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fata a cikin ku waɗanda aka fara a yau din nan wasu waɗanda waɗanda ake musu hafla a wannan rana su kasance daga cikin waɗanda za su eh, eh, riƙe ragamar yaɗa irin waɗannan abubuwa a ƙasashen duniya baki ɗaya Allah ya saka kowa da alkhairi akwai jawabai guda uku gwaɓaɓa waɗanda za mu saurara daga bakin eh, malamanmu kuma iyayenmu akwai jawabi da za mu saurara daga bakin sheikh malam nuruddin da dr malam nura akwai jawabi da za mu saurara daga bakin malaminmu Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo da kuma wani jawabin daga bakin uba kuma shi ma babban malaminmu a Sheikh Abdulwahab Abdullah Waɗannan jawabai guda uku gwaba ba za mu zauna mu saurare su amma kafin nan akwai uh, wani jawabi da za mu saurara uh, daga bakin ɗaya daga cikin malamai kuma ɗalibai daga cikin ɗaliban wannan daura kuma malamai a cikinta shine al-ustaz abdulmalik abdallah wanda zai uh, yi jawabi game da abin da ya shafi shirye-shiryen da ɗalibai suke a cikin wannan daura malam abdulmalik falyatafaddal mashkuran alhamdulillahi rabbil alamin وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci da muke gabatar da waɗannan wannan shiri na rufe wannan daura to kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ba bayani zan gabatar ba kasancewar waɗannan ɗalibai masu albarka da suka taru a nan su suka tara mu kuma su suka haɗa waɗannan fuskoki na manyan malumanmu masu albarka a wannan wuri, to akwai buƙatar su gabatar da wasu shirye-shirye domin a gani waɗanda suka tafi wannan aiki da suke gudanarwa akwai shirye-shirye kusan guda shida da ɗalibai suka tsara waɗanda za su gabatar amma an yi ishara ga cewa babu lokaci kasancewar wasu abubuwa sun shigo kamar na ɗaurin aure da kuma jinkirin farawa don haka za a gabatar da program ɗaya zuwa biyu insha Allah domin musamman akwai ɗaliban da suke kan hanya da za su koma zuwa su saboda ah, a kammala cikin lokaci don haka ah, barnamaj inda za mu gabatar yanzu shine almusajala alhadithiyya da ɗalibai maza za su gabatar falyatafaddalu mashkurin majurin wannan ka ai su ne ba da su sanya بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسن بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الكرام أحييكم بتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الكرام ستشاهدون المساتله الحديثية ومعكم محمد يوسف بلا من بلد إنقرو ولاية يوبي معكم عثمان غير علي من ولاية بوتي ومعكم حسين شئت من ولاية زنفرة ومعكم عمر آدم إبراهيم من ولاية بمبي ومعكم أيضا عبد الباسط مرتضى من ولاية كشنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سنبدأ بأحاديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك وأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم وللبخاري العليم ولهما الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم وروى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ثم أخذ عودا فشق فشق باثنين ثم غرس كل واحد منهما على قبر فقال لعله لعلهما لعلهما يخفف عنهما ما لم يلبسه وزاد في بخاري في قوله تعالى وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما لك ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية قال كان هذا جوابا لمحمد صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وفي البخاري واحتجم واحتجم وهو صائم والآن إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الإخوة سننتقل إلى أحاديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتقي الكلام والانبساط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة أن ينزل علينا شيء فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا وانبسطنا عند البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسر إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار وروى الشيخان رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وفي رواية ائذنوا نساءكم بالليل إلى المساجد وفي رواية لا تمنعوا إماء الله مساجد الله روى مسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال وفي رواية ولا ولا يأخذ بهما يعني بيمينه ولا يعطى بهما وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين والآن أيها الإخوة سننتقل إلى أحاديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما روى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمها إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى باب مناقب عبد الله بن رواحة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني وجعلت عمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تذله بأجنتها حتى رفعتموه وروى إمام البخاري عن جابر رضي الله عنه من قال حين ومن قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة فرأى مسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سائب أو أم سيب فقال ما لك يا أم سائب تزفزفين فقالت حما لا بارك الله فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الهير خبث الحج وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا وقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا وهذه آخر وهذه الآن يا أيها الإخوة قد أتينا إلى نهاية هذا البرنامج وشكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله wato waɗannan aka kyale su ba sai sun sauke bukhari a wajen nan <laughs> ah. to alhamdulillah ah, mun saurari wannan musajala hadisiya daga waɗannan eh, ɗalibai ah, na wannan daura insha Allah kamar yadda ambata akwai baramij amma dai lokaci ya riga ya kure yanzu haka ana nuna mun cewa a dakatar da su saboda lokaci Eh, amma kafin a rufe wannan gaba insha Allah za mu saurari babban malaminmu kuma eh, al-professor Muhammad Sani Umar Lemu zai dan jarabta waɗannan ɗalibai eh, zai jefa musu tambaya daga cikin waɗannan littattafai da suka harkace ko da ɗaya ko biyu domin abin nan don haka ƙofa a buɗe take ɗalibai maza ko ɗalibai mata duk wanda aka tambaya a juz'in da yake zai iya daga hannu ya ansa insha Allah kasancewar ɗaliban kowanne da ajiza din da yake harta Allah madaukin sarki ya taimaka assalamu alaikum Allah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أقول كلمة Eh. da bayan wannan kuma zan yi ta kuma haɗa ne to mala ina da haka da الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين manyan malamai da suke wannan wuri da manyan baki da 'yan wana ɗalibai maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya da ya ba mu damar halartar wannan taro na rufe wannan gagarumin karatu da aka saba yi a nan da wasu wurare daban-daban kamar yadda muka ji wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da ni nake kawowa a raina cewa suna daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ke rangwanta mana a ƙasashe irin namu samun irin waɗannan halkoki na alkur'ani na haddasa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam na karantarwa suna daga cikin abubuwan da watakila ubangiji subhanahu wataala yake dubawa yana saukan mana da sauki a cikin wasu abubuwa ba don haka ba irin manya-manyan laifukan da muke tafkawa ba dare ba rana da abubuwan da za su same mu ba ƙanana ba ne muna fatan allah subhanahu wataala yawaita mana irin waɗannan damammaki daban-daban da 'ya'yanmu da ƙannanmu ‘yan uwanmu maza da mata za su samu su karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai albishir da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa irinku irinku waɗanda suka sanya hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba don su karanta shi su haddace shi na san cikin karance-karancen da kuka yi wataƙila kun ci karo da hadisin zaid ibn thabit da yana cikin abu dawud yana cikin tirmizi da ibn majah da musnad imam ahmad hadisin abu dawud zaid ibn sabit lokacin da ya je wajen marwan ibn al-hakam bayan ya fito ake tambaye sa me ya kai shi wajen wannan basaraki cikin wannan lokaci yace ya kira ni ne domin ya yi min tambaya akan wasu abubuwa da na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai ce kuma na ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa allahu ra'an sami'a minna hadithan fa zahu hatta Hamilu ورب حامل huwa إلى من minhu rubba hamilu ورب wa laisa bi بفقيه yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yana addu'a yana cewa Allah ka haskaka fuskar ka haskaka fuskar mutumin da ya ji hadisi daga wajen mu ya haddace shi ya kuma isar da shi ga wasu ya yace farubba hamil fiqhin ilaman man huwa afqahu min akan samu wanda zai ɗauki ilimi zuwa ga wanda ya fi shi fahimtarsa, sannan aka samu wanda zai ɗauko ilimi ma shi bai ma shi ba Wani hadisin yana nuna mana cewa haddar hadisan annabi sallallahu alaihi ba karamar falala ke da ita ba duk mutumin da ya sanya hadisan annabi wajen hadda da karanta shi da fahimtarsa da fahimtar da shi da karantar da shi to Allah zai haskaka masa fuskarsa a nan duniya kuma zai samu hasken fuskar ranar gobe kiyama yau matafiyar dojo ranar da wasu fuskoki za su yi haske walakahum nadratan wa surura ce Allah ya haɗa su da hasken fuska da annashawa da murna saboda haka ba karamar bishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa irin ku wanda suka sako hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba a lokacin da wasu suke yakarsa ba suke haddace shi a lokacin da wasu suke ƙoƙarin mantar da shi suke aiki da shi a lokacin da wasu suke watsi da shi babu shakka wannan falala ce kuma ba gare ku kaɗai ba haka iyayenku da malamanku waɗanda suka dafa muku akan wannan aiki da kuke yi muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya muna kuma roƙonsa da ya saka ma su ƴan uwa da da suka tsaya akan wannan wato gaba mai matuƙar muhimmanci da su ga cewa yara sun samu karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi aiki da shi kafin in je ga yan tambayoyi da zan jefa wa su yan uwana ɗalibai zan ƙara kira ga su waɗanda suke tsaye akan wannan barnamaj na sha ɗan uwa malam shu'aib zan kuma maimaita masa ni dai ina so a janye sharaɗin nan na cewa sai wanda ya haddace ƙur'ani kakab sannan za a ba shi damar ya yi hadda hadisi wannan wannan sharadin ba shi da tushe ba shi da asali sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam nawa ne suka ta alqur'ani su suka rawaito hadisan amma an ce muku duk sun ta alqur'ani yan kaɗan ne ake ake lissafawa abu huraira shefi kowa da alqur'ani shefi kowa da hadisi amma ba a ambata sunansa cikin da ta Alƙur'ani. saboda haka wannan sharaɗin ah, wannan ga banga dalilin da zai sa ci gaba da wanzuwa ba babu laifi babu laifi a ce wanda ya zo yana da hada Alƙur'ani ya cika sauran sharuɗa to ya fi samun dama ta a ɗauke shi in ana son a ɗau mutum kaza to sai aka same shi shi yana da hadda Alƙur'ani to wannan abu ba shi dama abu ba shi priority amma kai ya zama wani sharadi ne da za a ya shi a ce sai ma da ci alkurani zai hada hadisi ina aka faɗi wannan saboda ina dai fatan dan uwana malam shu'aib zai ƙara duba wannan dai ya sake lissafi a dan sake budawa wasu ba su shigo domin su amfana da wannan daura Allah ya saka da alkhairi a zan zan yi tambaya biyu uku haka saboda lokaci babu itsamin ta'ami min al-islam daga mene ka sosai babu muslim man salima muslimuna min lisanihi wa daga can gurin ya tashi ya tashi babul muslim man salima al-muslimuna to cikin mata tun ba tambaya ba باب وقت الفجر باب وقت الفجر الفجر Allah ɗan speaker a khairan a duk sun cinye ba wanda ya faɗi guda assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka kuma mun ginu akan tarbiyya Eh, muna da mafaɗa kuma mukan je abin da za a faɗa mana kullum haka muke in an faɗa mana mu bi la shakka wannan sharaɗi malam ya sha faɗa amma wannan sharaɗin kar a fita da shi shirya haya ya ji eh, dama manufa shine mu goyi bayan duka biyu mu kwaɗaita wajen haddace alkur'ani da haddace hadisi Shi ne asalin wannan abin da ya sa aka tsananta wajen ganin cewa sai wanda ya haddace alkur'ani zai shiga to yanzu insha Allah a bisa abinda babban malamin mu ya faɗa insha Allah ta'ala mun bada mun sauke wannan sharaɗin amma har yanzu haddan Qur'ani ya fi cancanta eh, cancanci dai wanda ya haddace alkur'ani da wanda ta haddace alkur'ani wassalamu alaikum warahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah Sheikh jazakumullahu khairal jaza Allah ya saka da alkhairi to yanzu waɗanda su ma ba su haddace alkur'ani ba Ah, kamar akwai dama kenan amma dai kamar yadda malam ya faɗa waɗanda suka haddace alƙur'anin su suka fi kowa cancanta misali in za a ɗauki mutum goma sai aka samu waɗanda suka haddace alkurani mutum goma to kaga wanda bai haddace ba dole zai haƙura saboda mai ne suka fi cancanta amma aka samu tara za a iya ƙara da wanda ko bai haddace din ba shi ma ya shiga ya shiga ah, roƙon da malam ya Allah ya saka da alkhairi yan ah, uwa kamar yadda aka sani A lokaci ya ja kuma akwai jawabai da muke sauraro kamar yadda aka sani babban malamin mu kuma uba kuma jagora na wannan masallaci Sheikh Abdul Wahab Abdullah yana tare da mu a wannan waje sannan muna zaune mun samu bakuncin ɗaya daga cikin manyan mu daga jami'ar Bayero Sheikh Dr. Sa'id Ahmad Dukawa wanda muna tare da shi a wannan waje sannan akwai babban mu wanda bai samu zuwa ba amma ya aiko da wakilci shine a Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wanda ya aiko da wakilci na ɗansa Huzaifa Aminu Ibrahim Daurawa wanda shi ma muna tare da shi a wannan waje. To yanzu jawabin da za mu saurara shine jawabi daga babban bako mai jawabi. Sai dai wannan jawabin zan ɗan faɗi wani abu game da jawabin. Kafin na taso sai malam yake cewa har yanzu yana nan a minti goma sha biyar ɗin ko za a ƙara masa. Sai na ce to malam ga dai malam a zaune. malam yana son lokacin ya wuce haka to amma dai saboda duba da yanayin lokaci ah, malam yana ga lokacin da yana na aminti sha biyar din ko ma goma malam zai yi abin na cikin su <laughs> to malam fa la tafaddal mashkuran majuran الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka babban malaminmu jagoranmu imam sunna wal jama'a Sheikh Abdulwahab Abdullah babban malaminmu shugabanmu Profesa Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu babban darakta na cibiyar haddatar da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dr shu'aib abubakar babban sakataren zauren haɗin kan malamai da ƙungiyoyi na jihar kano dr sa'id ahmad dukawa babban jagora a cikin tafiyar 'yan kasuwa a wannan ƙasa tamu mai albarka musamman a jihar kano alhaji ibrahim ɗan yaro da manyan baƙi da suka samu halarta wannan guri mai albarka da kuma ɗalibai maza da mata yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abu ne mai matuƙar nauyi kwarai da gaske na zama ni zan gabatar da jawabi ko babban jawabi a wannan taro da ya haɗa manyan malamai da kuma manyan ɗalibai amma dai a umarni ne aka bani kuma malamanmu sun sa halimin da gabatar da wannan jawabi kuma ala ayi hal abin da ya sauka sai a faɗa insha Allah ta'ala duk wanda ya kalli irin wannan taron zai cika da farin ciki da annashuwa akan cewa a cikin al'ummarmu har yanzu ana iya tara irin waɗannan fusaku masu albarka a kowane lokaci muna ji muna gani a kafafen sadarwa ana maganar 'yan kwaya ana maganar barayi ana maganar 'yan fashi ana maganar watsatsu da tambaɗaɗɗu a rayuwarsu kuma sai gashi Allah ya mana baiwa ya mana albarka ya mana alfarma da irin don haka gaskiya muna farin ciki kuma muna alfahari da ku kuma kullum muna muku addu'a Allah ya dawamar da ku akan wannan turba Allah ya sa kuma ku gama da duniya lafiya za mu farin ciki a ce an zo guri irin namu a ce ana neman wasu mutane masu albarka wa mutane jagora mu kawo su irin gurinku mu wannan abin alfahari ne a gurinmu muna addu'a ga dukkanin jagororin da suka jagoranci wannan shiri da ma waɗanda suka ƙirƙire shi a ya haya bin Abdulaziz Yahya Allah ya saka musu da alkhairi ni jawabi na takaitacce ne musamman ga lokaci gaba uku ce da shi ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sana'a ma'arufan ma'rufan fakafi'u wanda diye muku aikin alkhairi ku saka masa fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tadhunnu annakum qad nan an faɗi duk mutanen da suka hana idon su bacci suka kasa zaune suka kasa tsaye saboda wannan abin yayo tun daga farkon waɗanda suka samar da tsarin da waɗanda suka kawo tsarin da waɗanda suka rungumi tsarin da waɗanda suka fitar da dukiyarsu wajen tsarin ya tafi da kuma ku zo kuka shiga cikin tsarin don haka ni a ganina babbar godiyar da za ku yi ita ce kamar haka ta farko addu'a kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta biyu ita ce inganta wannan haddar da kuka yi kada wani ya zo a kashe masa wannan kuɗin a kashe wannan lokacin a hana ido bacci ya zo ya yi wata ɗaya yana wannan hadda sannan kuma bayan wata ɗaya ko wata biyu a nemi hadda a rasa ba a gode ba ba a kuma kyauta ba don haka ne dole ne mu tashi tsaye mi tsarin da wannan haddar da aka yi ta zauna kenan ƙalubale ne wannan kamar yadda ake faɗa ne a jami'a da ɗan sakandire da wanda ya yi digiri da wanda ya yi phd da wanda ya zama profesa wannan wani satifikin ne da in kana son ka mutunta kanka dole ka kare shi in ba haka ba kada ma ka zo ka sa kanka don haka nan daga cikin babban godiyar da zamu yi wa'annan bayan Allah shine mu inganta wannan hadda kar ta zube godiya ta uku aiki da abin da aka wa'annan hadisan suke suka kunsa yanzu malam ya gaya mana cewa hadisan nan sun kai dubu biyar da 'yan kai idan aka hada da wa'anda aka yi mata kai dubu goma da 'yan kai babu wata shirya da ba za ka same ta a cikin wannan hadisan da ka haddace ba kuma ga ku fizan Qur'ani Allah subhanahu wataala ce inna hadha alqur'ana hadi allati hiya aqwa komai akwai a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da ya gaya mana duk wani abin da muke bukata da zai mana amfani ma min nabiyin ba'athahu Allah illa kana haqqan alaihi an yu'allima ummatahu khaira ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhiru min sharri ma ya'lamuhu lahum dan haka nan lallai lallai ku dage ku yi aiki da abin da kuka karanta a cikin hadisan kuma aikin ta kowace fuska ta kowane bangare ba ibadat kawai ba ba mu'amalat kawai ba a kowane fage na rayuwa kawai da ka dan duba zaka iya hango cewa ai akwai hadisi kaza yana magana akan kaza akwai hadisi kaza na magana akan kaza ko malamai ma sun bayyana cewa wannan ma yana daga cikin abin da yake tabbatarwa da mutum haddarsa aiki da abin da ka karanta kuma na sani sarai cewa da wanku kuna karatuttuka a fagage daban-daban a jami'a na ilimi bangarori na sciences da social sciences da shauransu dukkanin wannan abin da kake gani ana nazarin su a bangarori na ilimi kamata ya a ce farko ko research aka baka ko presentation ka yi ko me ka yi ka fara hararo cewa wai wani hadisi ne za a iya la'akari da shi a wannan fagen da kake magana a kai jiya ko mun yi ɗan bayani takaitacce akan wannan kada ya zamana hadisi ya zamana kawai ka haddace baka aiki da shi kuma baka aiwatar da shi a cikin rayuwarka da samar wa mutane mafita ta matsalolin da suka dame su ta mahangar sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in dai tsantsaragen hadda ce ka san baka fi memory ba na kwamfuta ko na waya bambanci ku kai zaka yi aiki za kuma ka aiwatar da abin da ka haddace kuma wannan yana daga cikin abin da zai daɗa yaɗa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam domin idan mutane ko waɗanda ƙofofi sun rushe sun rasa inda za su je su samo maganin matsalolinsu sai suka zo suka gaga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam manan baja-baja sun warware wannan matsalar sai dai wanda baya so ya amfani da ita da shi to ka gani kenan wannan zai ba da dama zai taimaka a gane cewa sunnan nan kamar yadda kullum muke ta faɗa ita ce mafita shirya annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafita a addini da rayuwa baki ɗaya. sannan kuma abu na biyu wannan gaba ta farko na gama ta sai gaba ta biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ulama warathatul anbiya wa mal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm faman akhadahu akhadha bihadhin wafir malamin ya gaya mana hadisin da darallahu ra'an sami'a maqalati kun san wannan hadisi dan haka kada wani ya zauna ya haddace hadisai kuma ya zamana abin ya takaita a kansa alhamdulillah dr shu'aib ya faɗa ba ɗaya ba biyu ba cewa yanzu ana gabatar da wayannan daurorin ma wani abin su dai ya samu labari don haka a yaɗa wannan alkhairi ko ina aka samu dama kada ya zama na an bar shi ya daskare ka takaita abin a kanka domin wannan shine taurithul ilm wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema ainihin mi idan babu malamai a cikin al'umma babu masana ƙur'ani da sunna to haƙiƙa al'umma rudewa take ta halaka ta rasa makoma kuma yanzu na malam sha'ab ya faɗa mana cewa ya yi tsari wanda ake fatan abin nan ba zai dakata ba kuma duk malamanmu suna iya bakin ƙoƙarinsu a kan wannan tsarin cewa abin da suka gina mu a kai suka taho a kai insha ta'ala har abada ba zai gushe ba. Ashek Abdurrahman Sa'idi rahimahullahu ta'ala ya faɗa a cikin tafsirin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in ma wa qutilan ala aqabikum cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance face ɗaya daga cikin manzanni idan aka kashe shi ko ya mutu sai a daina addini Ashek Abdurrahman Sa'idi yake cewa wannan yana tabbatar mana da cewa akwai buƙatar duk wani abu addinin Allah a ce akwai mutane da dama da suka iya abu daya ta yadda addini ba zai samu wani tasgaro ba dan bawa na ko bawa ne Don haka ku tashi tsaye ya zama da wannan alkhairin an yaɗa shi ko ina kuma haka Allah subhanahu wataala da ya ce wa kayyin min nabiyyin qutila ma'ahu rubiyun kathir fama wahanu a wata riwaya cewa da yawa zaka ga annabawa an kashe su amma na kafir da suke magoya bayansa sun ɗau abin sun ci gaba abin bai tsaya ba ba daidai ba ne alkhairi ya taso kuma dan waɗanda suka kafa shi ba sa nan kuma abu ya rauni ko ya rushe na haka ina ba da shawarar cewa a tashi tsaye wajen raya wannan sunna da yaɗa ta haƙiƙa alkhairi mai tarin yawa yana cikin wannan yunƙuri mai albarka abu na ƙarshe an gaya mana duk waɗanda suka ba da gudunmawa wajen tafiyar dauran nan kuma an gaya mana cewa daga fara dauran nan zuwa yanzu abinda bai gaza mutum dubu biyu da 'yan kai sun shiga cikin wannan daura wasu ma sun kammala haddata ake yi amma a gudunmawar kuɗin da ake ɗaukar nauyin abin, ban ji an faɗi ɗalibi ko ɗaya ba ban sani ba ko su suka ce ka a faɗi sunansu kuma duk wanda ya sha inuwar haɓa bai kai ya gemu ba ko ko duk wanda ya sha inuwar gemu bai kai haba ba ko ya za a yi a ce mu kawai aikin mu sai dai mu zauna mu ci mi hadda ba za mu iya bada wani abu daga aljihun mu ba wannan abin ya ɗore duk wanda ya yaki sarki ya taya dan haka duk wanda zai ba da tallafi a wannan abun komai dukiyarsa to wallahi bai kai ya ku ba ku ne ya fi cancanta ku tashi ku ba da taku gudunmawar a haɗa da tasu domin abin nan ya ɗore ya za a ce akwai ɗalibai sun kai dubu biyu da ‘yan kai da suka yi daular nan idan dubu biyu za su ba da kowa ya ba da dubu ɗaya so ɗaya nawa kenan amma a ce wayannan bayan Allah sun kawo wannan alkhairi sun tafaɗi tashi akan yadda za su tsara shi ba bacci ba sun kasa zaune sun kasa tsaye kuna ganin su nan ba inda suke iya zuwa duk da iyalansu da iyayensu amma sai sun je sun yi maula a madadin ku an taɓa yin haka nan an taɓa yin haka kuma na san a cikin ku akwai waɗanda aƙalla a wata zai iya ba naira ɗari wanda bulala zamanin nan ta kai ba zai iya ba da naira ɗari ba a wata don Allah ya ɗaga hannun mu gani to ya za a yi haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana li an yahtatiba ahadukum ala dhahri ليتصدق وليستغني به عن الناس خير من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه فإن لدى الأولياء خير من يد السفلى waɗannan su ne manufofin da ake wato ake wannan ake neman kuɗi don su guda biyu ka biya wa kanka bukata kuma kai sadaka to ya ba za ku yi sadaka ba hadisan sadaka nawa kuka haddace hadisan wakafi nawa kuka haddace hadisan zakka nawa kuka haddace hadisan kyautata da ayyukan alkhairi nawa suka haddace wasu daga cikin magabata in sun yi haddan ma sadaka suke yi ya za ka zo ka haddace shafi casa'in wayannan bayan Allah da suka tsaya kanka ka haddace wannan adadi amma kuma sai sun nemo maka abin da za ka ci ka sha kuma sai sun maka wanki ni a na. dr shu'aib ina ganin akwai wajabcin a samar da tsari ko mun tattauna abubuwan nan da kai akan waqfus sunna cewa waƙafi ne na sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma waɗanda suka ci moriyar wannan tsari da su za a fara ya zamana kowa ya yi wa kansa adalci ya ba da abin da zai iya aƙalla ka ɗau wata shida ko shekara ɗaya don ma kada ka ce ka ɗau abin da ba za ka iya ba kana jin nauyin alkawari to wata shida wata shida ka je banki ka samo standing order ka rubuta cewa duk wata ran 25 ko da takwas ko da tara ko talatin? a yanki ɗari biyar ko ɗari biyu ko ɗari ɗaya ko dubu ɗaya ko dubu goma ko dubu hamsin a sa asusun waƙafu sunan nabawiyya wata shida in ka ga dama shekara ɗaya amma ba a son ya fice shekara ɗaya in aka shekara ɗaya idan kana so ka sabunta sai ka kuma sabuntawa saboda mutane ba sa son su yi abin da suke ganin ba za su daina ba ko ba zai ƙare ba sannan kuma kowa ya samu mutum uku zuwa biyar wanda zai gamsar da su cewa a wata su ba da abin da bai gaza naira dubu ɗaya ba a cikin iyaye da 'yan uwa da abokan arziki sai ka ga wannan santar da malam yake ambatawa wallahi cikin kwanciyar hankali an zo an gina ta kullum mu burin ma tsarin mu na wakafi da kullum muke advocating fo cewa a kai wani matsayin da muna da wadatar da muke jiran matsala ba kullum sai matsala ta zo ta tashe mu a tsaye ba sannan kuma duk wanda yake sanya wani aikin alkhairi ya san cewa taimaka masa akai dama aka bashi kuma alkhairi zai yi ko ya bada kuɗi ko bai bayar ba amma an bashi dama shi ma ya zo ya yi tarayya a cikin wannan alkhairin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa babu wanda zai iya yin wakafi, ya mutu bai yi ba wannan ko magana ce mai tsawo wadda tana da faɗi wannan ba lokacinta ta bane ba kullum waɗannan su ne burinmu wajen kwaikwayo muna roƙon Allah ya shirye mu hanyar su aƙalla su goma sha bakwai a sallah ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin alladhina an'ama Allahu alaihim su wane ne Allah ya ce wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu wa shuhada'i salihin wa hasuna ulaika rafiqa mutum hudu tim hudu to duk waɗannan idan ka duba tarihin rayuwarsu zaka ga bayan abin da muke gogoriyan koyi da su a addini to wajen abin da ya shafi ɗaukan nauyi da tallafi da taimakawa gajiyayyu da mabukata da ɗaga harkar ilimi to zaka ga sun yi abu ba na wasa ba wajen ɗaukan nauyi da wato ainihin irin wannan abin da muke ambatawa wani marubuci ma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya fara killace dalibai, ya ba su abinci ya karantar da su kuma a ƙarshe kun ga yadda suka zama ahlus sufa ahlus sufa abu nu'aym ya ce kowane mutum bi ana bashi dabino guda a wato mudu ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi yake karantar da su da kansa yake koyar da su ilimi da kansa kuma sun kai mutum saba'in nan ya taskace su ya ajiye su yana koya musu ilimi a ƙarshe su abu huraira ne fa su salman al su abu sayin da shauransu don haka malamai suna ba da ilimi kuma suna ɗaukan nauyin masu wato neman ilimi har aka inda ake bukata irin su abu hanifa irin su ibn abi zaid kai qayrawani duka dai tarihi ne mai tsawo don haka nan ah, ba zan tsawaita ba ina kira lallai lallai kowa ya ji cewa bai kyautawa kansa ba idan ya zo ya shiga irin wannan daurar ya kama hanya ya wanke kafarsa ya ɗora kayansa a mota ya tafi jazakallahu khairan jazakumullahu khairan wannan kowa ya iya amma me zaka bayar gashi an lissafa mana buhun shinkafa wajen 40 fa yanzu ko 40 ko wajen 50 duk kun cinye da doya da mai da wane ne ya siyo magin naira 50 ko gishiri gishirin naira ɗari sai muku girkin rana ɗaya waye sai ba sayo gishirin naira ɗari ya ce malam a ƙara a cikin abin da ake yi dinnan a rinka wasa ba dariya ai ba zai yiwu ba to ina ganin a nan zan dakata kuma akwai wani karambani da ban nemi izinin kowa ba amma saboda na san za a bani izini shi yasa na yi kuma za mu a sa albarka a kai A dakta ga akarmakallahu da izininka prof da izininka malam ga takarda na yi design dinta na rubuta shafi ashirin kowa a nan zai rubuta sunansa zai rubuta jiharsa zai rubuta abin da zai bayar daga wannan watan na Satumba zuwa wata shida ko wata goma sha biyu gashi nan ya rubuta ya tip ko wata shida ko sha biyu sannan kuma akwai adadin mutanen da zai gayyato ya ba su account number na foundation aƙalla wata shida ko shekara ɗaya su tura wani abu komai ƙanƙantarsa ko naira hamsin ce ba mu damu ba amma dai a tura sannan kuma ga lambar waya ka nan ka rubuta lambar waya aƙalla guda biyu sannan kuma kwalam ɗin ƙarshe shine kana buƙata a rinƙa maka tuni ko ba sai a rinƙa maka tuni ba sai ka sa idan a rinƙa maka tuni za a rinƙa maka in baka so a rinƙa maka tuni idan baka bayar so uku ba za a kuma saurara ka ba kuma idan za a karɓi shawara ta in ma ka kawo ba za a karɓa ba wallahi tallahi ah to shekara addinin nan 1400 ka taba ganin ya durkushe saboda ba a yi masa wani abu ba ai dama ce dama ce ko aka baka saboda abin da za ka ciyar ai alheri ne kullum ku ka kallon cewa wanda ya zo ya ce ka bashi ya aikin alheri taimaka maka fayi mathal da yunfiquna amwalan fi sabilillahi kamathali habatin ambata sab'a sanabil malan markaz ya karɓi ɗari biyar dubu ɗaya a gurinka Allah ya baka dubu goma ko dubu ɗari wane ne da riba na haka nan dole ya kamata mu canza kuma ga takarda ina fatan a raba kowa ya cike a dawo wasu malam saƙon nan insha Allah ta'ala kuma ina kyautata zaton Allah yadda ba za ku ba waɗannan manyan malaman namu kunya ba kuma shi kansa jagoran wannan tafiya ya haya. da duk wanda yake cin wannan alkhairi idan ya ji wannan yunkurin da aka yi ina kyautata zaton za a sanya muku albarka mai tarin yawa Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya muku albarka a rayuwarku baki daya mu gaba daya Allah ya saka musu alkhairi da kuwa baki da suka halarta Allah kuma ya mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum malam amma dalibai ko ko haɓaki to a ne dai asali ɗalibai na kawo amma tunda ka ce a ba bakin su ma sai a ba su eh bakin ma da a ba su insha Allah ka sani ko mu tashi da wasu miliyoyi yanzu anan to Sheikh Dr. Nuruddin Abdullah Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi kuma wannan abubuwan da malam ya faɗa eh akwai yanayin lokaci yanzu nan ma ladani masallaci yake ce min ya kamata a kira sallah tunda lokacin sallah yayi in ya so ragowar abubuwa guda biyu da suka rage mana ko uku in an kira sallah insha Allah sai mu karasa su bayan to a malam ya ce a bari a kammala tunda insha Allah abubuwan za a yi su a gurguje to jama'a kamar yadda aka sani mutane da dama sun zo daga wurare daban-daban kamar akwai waɗanda suka zo daga jihar jihohin Niger da jihar Borno da jihohin Bauchi da Jigawa da Katsina da Sokoto da Zamfara da dukkanin mari jihohi mu zamin jihohin da suke cikin wannan ƙasa tamu wasu sun zo domin taya yaransu murna 'ya'yansu akwai waɗanda suka zo domin matansu akwai wanda matansu sun gama wannan hafil ina ganin saboda yanayin lokaci zan ambaci mutum ɗaya akwai malam Ishak abdallah wanda yaransa guda biyar muna tare da su a wannan waje an bani sunaye da yawa to amma saboda yanayin lokaci eh, insha Allah muna musu fatan alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi baki daya ah, abu na gaba shine raba kyaututtuka wanda za a bayar ga wasu daga cikin zakaburan dalibai da ma'aikata da wasu dai daga cikin uwa wanda ah, dan uwa malam Khamis Abubakar zai jagoranta shi ma kuma malam Khamis mun bashi minti biyar ko uku ma to malam ya ce a rage lokacin minti uku malam khamis bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان min من wa ونفثه wa بسم الله الرحمن rahim a kamar yadda aka sani duk inda aka samu ɗalibai dole za a samu wanda suka fice daga ciki kuma duk inda aka samu ma'aikata duk inda aka samu ɗalibai za a samu wanda suka fice haka inda aka samu ma'aikata za a samu wanda suka fice nan ma to in sha Allah wannan cibiya za ta ba da kyaututtuka wa ɗalibanta da suka yi ƙoƙari sannan kuma da ma'aikata da suka yi abun a yaba musu a kyauta da za a ba wa ɗaliban da suka yi ƙoƙari a wannan daura shine za mu kira alhaji ibrahim ɗan yaro domin ya gabatar da wannan kyauta ga wannan ɗalibai ƙwaya biyar maza uku mata biyu wannan kyauta alhaji ibrahim ɗan yaro tafaddal na'am ɗalibi na farko shine jibrim jibrin shaibu adam daga jihar jigawa fatijani daga naija ismail kabir saulawa daga katsina wannan su ne maza sannan mata kuma akwai amira khalid daga jihar zamfara da Un sulaim salisu shehu daga jihar bauchi ina shaibu adam duka akwai Jibril Shaibu Adam. Ai masa kabara mana. Fati Jani. sai ismail kabir saulawa na'am sai amira khalid sai ummu sulaim salisu shehu wannan su ne ɗaliban da suka fi kowa cin jarabawan da aka yi allah ya saka da kai masha Allah sai kyautar da zaba wa ɗalibi alzamutullah ɗalibin da ya fi kowa yi wa lizimtan dokokin daura da sauransu dai wanda wannan kyauta za mu gayyaci babban malami a sheikh aminu ibrahim daura ya gabatar da ita amma tun da ya turo wakili wanda kuma wakilin shi ne ɗan shi ɗaya daga cikin ɗaliban daura wanda zai zo ba wannan ɗalibi kyauta ɗalibin ne aliyu atom annur na aina aliyu atom annur na so masha Allah Allah ya saka da alkhairi zai ba sai kuma akwai wanda daga cikin ma'aikatan daura wanda za a yi kyauta wanda za mu gayyaci Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya gabatar da wannan kyauta wannan shine akwai ma'aikatan daura akwai Abubakar Nuhu akwai Muftar Shehu, akwai Muhammad Tahir Tijjani, akwai Jibrin Alhassan. Muhammad Ali Tijjani so Allah ya saka da kai dukkan Allah ya saka da kai sai abu na gaba kyautar za a bayar na karshe kyautar za a bayar na karshe wanda za mu gayyaci shi shugaban cibiya ba da wannan kyauta akwai daga cikin ɗaliban santa wanda suka yi abun bajinta na ban santa duk shekara shekara za su ga karrama wasu ɗalibanta wanda za su kai bajinta da wanda suka yi abunan da ya kamata sun daɗe a wannan daura sun ba da gudumawa sosai insha Allah za mu gayyaci shi babban malaminmu a Sheikh Shaibu Abubakar Idris domin ya gabatar da wannan kyauta wannan ɗalibai ɗaliban su ne Uthman Muhammad Ahmad Usman Az-Zuhri wannan ɗalibi babban kusan ko malami zamu ce babban malami ne a wannan daura ya ba da gudumawa sosai a wannan daura. Malam Usman ya yi ishirafin daura a Nijar, ya yi ishirafin daura a Gini Conakry, ya ba da gudumawa sosai kuma duk inda ya samu kansa yana ɗaukan ɗaliban santa a matsayin kamar uba yake gare su kuma malami. Allah ya saka masa da alkhairi. yana jami'an Malaysia Khalid yana digirin shi na uku sannan ɗalibi na gaba shine Aliyu Bala Usman Aliyu Bala Usman Aliyu Bala Usman Aliyu Bala Usman bayan zuwa ya samu karatu a jami'an Malik Khalid maimakon da ya samu karatu ya samu fursa na a ɗauki ɗalibai Aliyu Bala sun da ya shiga shiga ya sama wasu ɗalibai gurbi ma bayan shi kansa. To Aliyu Bala ya yi ƙoƙari ta wannan karon shi yasa santa ta karama shi. Allah ya saka lafiya. Amin. Ah, to a ah, Sheikh ah, Malam Khamis Allah ya saka da alkhairi abu na ƙarshe a wannan zama Ah, Allah madaukakin sarki ya kawo mu karshen wannan zama wanda kuma za mu kira babanmu kuma malaminmu kuma shugaban wannan ah, markazi mai albarka Sheikh Abdul Wahab Abdullah domin ya rufe mana wannan taro baki daya. Okay. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وين ya cancanta a gode مسا shine Allah da ya halce mu Allah mun da ka harce mu a cikin al'umma manzo Allah kuma muna da cikin wanda masu imani da shi wallahi shekaru uku da ya wuce da aka fara dauran wannan karatun da kuma daura na jami'a da dauran da ake yi a nan shi na ce duk wanda ya ci al'umma sun halaka ya cutu wallahi masu fasadin da muke gaisu kadan ne mutanen kirki da bayan Allah suna nan amma wa zai tallafa musu ana magana yake wala na yaran in ka shigo nan bayan sallah isha za ka samu nsuwa, za ka samu kwanci hankali ce lalle ko mun bar duniya muna da baya wannan shine farin ciki musamman iyayenmu kuma mata ka ga mace ta kwaso ‘ya'yanta ta zo ta zuba su ana karatu kuma suna fahimta ba abin zama mu ce shi wanda suka yi wannan niyan da suka asabun an ya hada mu da su da manzo Allah ranar tashin kiyama cikin aljanna talibai kalma uku zan gaya muku ba akidan da ya kai hadisi da ƙur'ani duk littattafai akidan da kaka yi ga ana hayaniya cika hadisa ka dauka sai bin taymiya ba su tashi sun fita tashi ba shi raddi shi faɗa abubuwan da yan bida suke cita wannan ba amma hadisi shine zai nuna matsansan menene akida akida kuma mutum shi da shi sunansa gawa kuna gan tarkace yanzu 'yan bida na ji ana wani waka cewa wai sallan da aka yi babu yansa a ciki gara shirka kagin waɗannan gawawaki ne mutanen da sun mutu kafin su rayu ba bayan Allah ba ne a tsaya a fahimci Allah a cikin Kur'ani kenan za a fahimta a tsaya a fahimci sunna shine kat don ku shirya da wannan kunzumin jahilan waɗannan wakokin shirkan da kalmomin shirkan in ba na to saya mana ba ba za a rayuwa kasan ba abun karuwa yake to an ware ku ne zarata ku isa da wannan saku duk wajen da ake bida ku taka iya gwagwaro rayuwa ba wani wali ba wani mahaluki da zai daidai abin da manzo Allah ya kawo shi ba duk fakewa ne kai yare zanadika ne ba ruwan da waɗannan mugun akida yanzu kuma duk dan ce da ku kuce cas karo ne taba nabi ku ko taba jinin ku ku saurare shi dan bida suna da yawa ɗaya kenan na biyu mun fara na hadisi mun shirya ma za a daura na tafsirin Kur'ani mafi yawa 'yan wasu sun karanta sun haddace a Kur'ani wani ya rubuta amma bai san me yake cikin Kur'ani ba mun dace da wannan malam Shu'aibu insha Allah su ma za a yi kokara a gan cewa za a yi daura ilmiya kowane hutu mudajin yan wanda suka haddace Kur'ani mun tattara su su ba da ilmi don ka ci Kur'ani ba ka fahimci abin da ake ciki asara ce mu yi dauran Kur'ani nan na gan har wurin da za a sa su ma babu suka gama ku kai cin karon da muka dakata da su kuma wannan shine abin zan gaya muku duk abin da kuke yi kuma talibin ilimi abin da Allah ya gyabe ɗaliban ilimi shine neman suna in ka yi neman suna da riya ba za ka je koyina ba duk karatun za ka yi ka yi iskanka da Allah ka gyara niyanka ka yi dan Allah duk abin da kake so shi Allah ya ma amma kadan kadan ka hau media kadan kadan ka hau media da shi biyu uku ka nemo sunan tsiya ba abin da ka je ba kafin ka mutu ya manta da kai masu wazi da nema a san su ina suke ai dan Allah kuma a yake zuciya ai dan Allah kuma ku mutunta malaman ku wanda suke koya muku yara yanzu mija yanzu malaman sun yawa amma Allah kuma yana ga abin da zai yi Ah, Malam Shuaibu abin da zan gaya maka da sauran yanwa ina da markaz manya-manyan guda uku wanda daidai da wannan yake shi bai kai makarantar ba ku zabi daya ciki akwai daya ina rijiyar lemu an gina masallacin juma'a an gina gidan liman ana sallar ija wurin in za ku ɗauko wannan marhaba amma na ba ku wata uku ko daki ɗayan ku gidan ba ka za ku a can akwai ɗaya a can firi ne na Allah babba wani bawa Allah ya ban wakafi ne duk abin da ake wakafi ne ba sayarwa ba na sayarwa kunya ku zai sayar ba shi mena na nan ku zabi ɗaya ba za ku tafi ba shi an je an duba zabi ka gai markazin na muna bukatar sa kakan akwai daura na makafi ba mu saboda yawan kun kori wasu to dayan nan kaɗan ne ba zai sheku ba muna da waɗannan da bayan Allah su ba mu wakfi shi kafin ku tafi ku duba wannan shi mu sa yanda za a yi a raya shalai dan yaro yana zaune in kun dauki firi na Allah ba komai to yi mana alkawar da sauran wanda suka zo su gina mana masallacin juma'a tuku shi na awal mayaji masallacin juma'a sannan mu sai da za mu yi firi na nan ya ninka wannan sau biyu to in kuma na rijiya lemu wurin ka ne to ma salam shi ka sai ne zaka taimaka a gina mana ajujuwa guda biyu a can na karshe ma nura lai masa albarka ma nura na alfabe irin su nura ya tsara hanya amma ba haka zan biyo shi ba muna da Jaiz Bank wanda suke mudaraba ba harama ciki ina son malam Maulana ya yawa albarkacin da rigima ka gan su alaji da ke zaune suna jin daɗin kuɗin su fiye da mu billahi lazin a bani naira goma ba shi zai zai kirga ya ce masha Allah to kullum mu ci a taimaka amma mu doki hanyar taimakawa shi sa Allah ke tafi alharkar mu ku duba markaz Buhari daga bai wuce shekara biyu ba duk bayan da Allah ya dauka kauri ya gina horo ba nemo laraba ba barar da kubo ba wani mutum a ciki masu Allah da suke gina wannan kuma da sai wa shi ba wa Allah nan za abin da muke yi duk talibin da suka haddace shekarun da ya wuce ku yi listin su sha hada ku da jaiz akwai mudaraba kowane ranar juma'a yaro ba da naira biyar a bar shekara daya ga abin da za yi to ni ma inda dr dukawa ya ba da nasa a yanzu nima na ba da dubu daya za mu fara amma ba na son shirita gani na doki man shirici munafiki ne a sai a yi listin su mu hada da da da jais kowane yaro ne yake kowane ranar jima'i ba da naira biyar da wannan markazin da kuke so a gina don baran shekarar mai zuwa mu samu dama ci gaba da wannan dauran amma kafin mu tafi kuma shi mu tsara yadda za a ba kwana yi daura na yan daga kayuka wanda suka halarci Kur'ani. wannan al'umman da akwai bishara kai wannan al'umman da akwai bishara kai kuma ba wanda zai yaki wannan bidoyin ba ku ba kuma zafi da zagi da la'ana wajen radi ba jinin mu bane sa baki a siyasa ihu hayaniya a saika ba ne. bane eh, e ku ringa karatun alma malaman ku karatu ne ka yi shi don Allah ka yi shi don fahimta amma karatu na neman suna da hayaniya da talibai suke yi Allah Allah ka dan haddace hadisi arba'una jisa da waɗannan ka tashi kai ma ka zama malami ka zagi uban kowa to Allah dai ba zai yafi ba ina fata Allah ya sa albarka rayuwa Allah ubangi sa albarka rayuwan ku masu kudin mu suka zo a bambanta taimako da maula maula shine yanzu in ci albarkatan juma'a ka banin ci ba na saman batun da muka dawo daga jami'a yan wade na san da guda hudu ga malam Jafar bir' duniya akan wannan ice wani bani ban taba gani ba ba bashi ka bashi amma ba shi dai ba zai ce ka bashi ci ba ga Dr. San to ana gyami yake da sana'arsa yake yi ga Dr. Bashir ni da ma mahaifi nake sayarwa ina so jiya har yanzu shi nake sayarwa mahaifai ake sayarwa saboda haka ba wani mai kudin da zai ice kure ba zan ce cas ba kuma ba wani mahaluki mai kudin ko dan siyasa ya ce ni ko yan wa mun zo mun nemi ibani kwano shinkafa mu ci babu kuma haka za mu mutu Allah yarda amma za mu ce da ku ku gina Allah da sa wanda annabi mai yayi da shi aka gina masallaci da shi ake zuwa jihadi da shi aka yi kaza shi sa muke so a taimaka taimako daban da maula ga wannan markas yanzu akwai wuri wanda yake da wani ajujuwan da zai gina kofa buɗe yake insha Allah za su Dr. Shawaibu je zabi wurin kuma za mu yi sanarwa rahama malam zai sanarwa durin da yake so ya gina aji da aji biyu ne muna so kafin shekar mai zuwa an tattara a nan amma Abuja malam ba za mu iya koma Abuja ba Abuja Abuja na nan ne Aí a folha na LB, que é uma decisão da Serra,